producer ne na kai na kawo wood babban kwamanda yana kiranka director ne kai na da kani wood babban komanda yana kiran ka artist ne kai celebrity ne na Kano Allah yana kiran ka babban komanda yana kiran ka babban komanda janar na Hizba na Kano ya sake bada sako wanda wancan satin alhamdulillah muka kira yan TikTok muka yi zama da su wanda zaman ya haifi da ido an zauna da su an ji koken su mun ba su tsare-tsaren da za a yi wanda a ciki insha Allah akwai karatu ga mai so akwai sana'a ga mai so akwai jari da mai so kai har ma da aure yanda babban komanda yake cewa za a aure ta TikTok to a cikin wannan wannan kau da baɗala shi da yanzu muke so mu yi kira mun kira 'ya'yan yanzu muna so mu kira manya bana wannan sati abin da muke so Kannywood kwanta da kwalkwatarsa producer ne na kai na Kannywood babban kwamanda yana kiranka director ne kai na da Kannywood babban komanda yana kiranka artist ne kai celebrity ne na kano allah yana kiranka babban komanda yana kiranka waɗanda kawai maka jingine ba mu kira su bayan su ne mawakan amma waɗannan guda uku da wanda yake fitowa a drama din da wanda yake shirya drama din da wanda yake design drama din duk waɗannan muna neman su da izinin ubangiji su zo da litinin karfe biyu Hisba wanda wancan zaman ya haifi ɗaya mai ido da izinin ubangiji wannan ma idan an zo allah ne kaɗai san nasarar da za a samu wanda ba daɗin da na ji state na kusa da mu sun fara koko playing Hizbah kasashe na kusa da mu sun fara kokoyin hizba matan aure da kansu sun zo suna mana godiya mazan sun koma gida alhamdulillah iyaye sun fara mana godiya yaya sun koma gida alhamdulillah to irin waɗannan yaukaki muke so dama Kano gari ne na addini gari ne na musulunci gari ne na masoya annabi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe yadda za mu gudu tare mu tsira tare idan mutum ana yin abin da ba a gamsu da shi ba ko ana abin da ake gani bai dace ba kyararsa za a yi ba ba cewa za a yi bai kyauta ba a'a watakila shi kansa bai san abin da yake yi bai dace ba watakila kuma kuma ya sani yana so ya mutane bayani yadda zai nusar da kowa to wannan shine hadaf din hizba inda ya kamata sa karfi ta sa karfi inda za ta yi magana da baki ta yi magana da baki inda za a da karfi da karfi inda za a fitar da ayi daga dima anan muke ƙara kira da babban murya wannan in tiktok ne aka musu wannan shi. to amma akwai wanda ba sa tiktok su suna dan fita ne su dan je inda za su je watakila dama mun faɗa abubuwa biyar ɗin nan su suka janyo wannan abin na farko kaga talaucin nan na biyu kaga jahilcin nan na uku ka karewa gida na hudu kaga maraici na biyar influence to wacce talauci ne ita ma ya sa ta wannan abin da izinin ubangiji ta zo wajen babban kwamandan hisba ita ma za a sa sunanta a cikin wanda za a taimaka na tiktok wanda ita ma jahilci ne ya sa ta wannan abin ta zo wajen babban kwamanda na hisba da izinin ubangiji za a sa sunanta a cikin wannan abin wanda jahilci ne wanda maraici ne ya sa ta a wannan abin ita ma ta zo wajen babban kwamanda za su zo su ma a san hanyar da za a fito za mu kira su ma kira na musamman musamman zuwa na musamman tsari na musamman wanda su wannan idan an tashi ma sai an fi kula da su tunda su dama ba tudun da suka dafa su a tiktok din ba sa yi a karatun ba sa yi a sana'a ba sa yi a drama ba sa yi to da haka su za a ba special consideration wacce ta kama aure ne za a aurar da ita wanda ta kama sana'a za a ba ta sana'a kuma wallahi na baka labari in ka ji mai girma gwamna yanda ya murna yanda ya marhaba ya lale da wannan abin Allah ba abin ba a cewa komai Allah ya saka da alkhairi sai kun zo. Bye.